وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا درن شابير وطن رمضان هجرة أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1437 domin ci gaba da karatu mana tafsiri a wannan masallaci masjidul qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar za mu dora daga inda muka tsaya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون bacin Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani game da abin da ahalul kitab suke kai na bujirewa abin da yake na gaskiya wajen gaggawa da rige-rige da suke cikin aikin laifi da kuma abin da ya shafi ketare iyaka zalunci da kuma abin da ya shafi cin haramun karban dukiya ta mutane domin canja abin da yake na gaskiya su juya gaskiya su mai da karya ta zanto ita ce gaskiya kuma su karɓo na ba a hannun mutane Allah ya ce wannan abin da suke aiwatarwa ya yi muni kwarai da gaske to sai Allah ya biyo baya da batu kan bayanin abin da yake wajibi kan malamai shine tsayuwa wajen ƙoƙarin hana masu ɓarna-ɓarna da fuskar bayyana cewa abu kaza zaɓarna ne abin da ya shafi al'amur bil ma'aruf wannan hayu anil munkar wato yin umarni da abin da yake kyakkyawa da kuma hani ga abin da yake mummuna nuni kan cewa yayin da ka zanto tare da wani wanda yana aikata aikin sabo ka san cewa aikin sabo yake yi kai kuma ba ka yi sai ka yi shiru to wannan shirin da kai kana ganin sa yana yi kuma kana tare da shi to ya mai da kai da shi matsayi daya ba ku da bambanci to shi ne Allah ya biyo baya da wannan bayani cewa laula yanhahum ar-rabbaniyuna wal ahbar ina ma a ce waɗannan malamai na Allah suna hana su wal da kuma masana waɗanda suka san kaza halal ne kaza haramun ne kaza daidai ne kaza ba daidai bane ina ma a ce suna hana su an qaulihimul ithna game da maganarsu ta laifi ƙaryar da suke ƙirƙira su jingina wa bayi na Allah subhanahu wata'ala kuma su jingina ta ga Allah subhanahu wata'ala wa akalihim suhut da kuma cinsu da suke game da dukiya ta haramu abinda ya shafi karɓar rashawa ta fuskar hukunci karɓar rashawa ta fuskar addini karɓar rashawa dangane da abin da ya shafi riba <coughs> waɗannan dukkanin ayyukansu ne ah, sun ginu <coughs> suna rayuwa kan cin dukiya ta haramun to sai Allah ke cewa ina ma a ce malamai sun tsayu wajen hana su game da wannan aika-aika da suke yi labi isa makanu yasna'un wallahi ya munana ƙwarai da gaske abinda su waɗannan malamai suka zanto suna aiwatarwa ah, na yin shiru bacin gashi ana laifi ah, na su kau da kai su kame bakinsu daga yin bayani game da abin da ya shafi dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala game da tsayuwa ta fuskar yin umarni da abin da yake mai kyau da kuma yin hani da abin da yake mamu to shine Allah subhanahu wata'ala yake gargadi yake jan kunne da cewa laula wannan laula ay halla litahdid domin zaburarwa da fata da nuni kan cewa ai kaza shi ya kamata a ce an samu ah, wasu malamai kuma suka ce laula daidai take da afala shin me yasa su waɗannan malamai ba sa hana su wannan aika-aikar da suke yi amma maɗauki cewa laula ana nufin halla littahadid to shi shine abin da ya fi zama daidai yanhahumur rabbaniyuna wato malamai na Allah ina ma a ce suna hana su ar-rabbaniyun jam'u rabbaniyin idan aka ce ar wannan ainihin nisbatun ila rabb yana dangantuwa zuwa ga ar shi da dukkan malami wanda yake masanin Allah mai kokarin ɗora mutane akan turba akan hanya ta bin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ya kira da ainihin al'alimin rabbani saboda haka al-rabbaniyu daga ainihin rabba yurabbi tarbiyatan malami na Allah wanda zai dora ka ya tarbiyyantar da kai a kan bin Allah subhanahu wa ta'ala don kawaye gari kana ganin girman Allah kana ƙoƙarin kiyaye dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala baya wanda zai dora ka ba a kan mai sanin matsayinsa don ka kamba shi ka girmama shi ya zanto fushinsa yayin da ka saba masa damuwarsa yayin da ka saba masa ba wai yayin da ka saba wa Allah subhanahu wataala to amma al'alimin rabbani wanda shine damuwarsa a saba wa Allah farin cikinsa a bi Allah subhanahu wataala kullun kokarinsa ya nuna maka girman Allah kullun kokarinsa ya dora ka a bisa turba a bisa hanyar da za ta bayi zuwa ga dangantakarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya zanto ta kyautata ta inganta to waɗannan malamai masu wannan sifa su ake kira da ulama rabbaniyun da Allah yake cewa ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu kitaba wal hukuma wan nubuwata ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون bai kamata bai halatta bai dacewa ga wani mutum kawai don Allah ya bashi littafi da sanin hukunci wajen sarrafa shi littafi. da kuma naftaka sannan ya ce ga mutane ku zanto bayi gare ni ba Allah ba maimakon ya ce wa mutane ku zanto masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce a ku zanto kawai masu bin abin da nake kai inda ce ku yi kaza ko da wannan kazan ya sabawa abin da Allah ya ce to ku yi inda ce ku bar kaza ko da wannan kazan ya ci karo da ainihin abin da Allah ya ce a yi sai da ce karku yi to karku yi Allah ce sai dai ya ce ku zanto malamai na Allah walakin kunu rabbaniyina ku zanto malamai na Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda abin da kuka zanto kuna yi na sanar da littafi na baiwa mutane ilimi wa bima kuntum tatrusun da kuma abin da kuka zanto kuna yi na daukan karatu ashe dole kana matsayin malami sai ka zanto mai kana ba da ilimi kuma kai ma kana koya ba dai bane dan eh, ka nada kanka ko an nada ka cewa kai malami to shikenan ka wadata ka wadata tun ana ma fatawa kan abin da kakan iya ba da amsarsa hukunce-hukuncen tsarki da sauransu da wasu hukunce-hukunce na sallah to har a zo a fara tambayar ka abin da baka sani ba sai ka fara cewa akwai sabani wasu malamai sun ce kaza sun ce kaza ba ambatan kuma wanda suka ce kaza din da wanda suka ce kaza din ba batun kuma dalilin bangarorin guda biyu da kuma bayanin wani dalili ne wanda yake mafi karfi tun ana ma wannan tambayar kana cewa akwai sabani fihi kaulan akwai maganganu biyu ah, ta ainihin ah, wani malami daga cikin malamai zai yi tafiya saboda haka sai ya dora wani akan kujerarsa a madadinsa maimakon abar kujerar haka ba malam to bari wani ya zo ya zauna to da ya zo ya zauna ɗalibai suka taru sai aka fara tambayoyi duk tambayar da aka masu ce an yi saɓani fihi ƙaulan fihi ƙaulan an yi saɓani to sai wani ɗalibi daga cikin ɗalibai mai kaifin ƙwaƙwalwa sai ce kai akwai matsala sai ya ɗaga hannu ya ce ina tambaya ya malam ya ce mai tambayar ka tambaya ta shine a fillahi shakkun sai ce fihi kaulani to daga nan sai ya gane wannan wato ainihin gashi-gashi eh, nan ne sai aka sami wato ainihin matsala to tun ana tambayar mutum yana cewa an yi sabani to sai a waye gari a fara tambayar sai ce duk da ban sani ba amma ina ganin haramun ne kaga ba ya ce duk da ban sani ba amma ina gani haramun to daga nan kuma idan an matsa sai ya fara fada to shi kuma ilimi in ka sani faɗin shi in baka sani ba shi ke na ka ce baka sani ba me abin wahalar da kai a ciki dukkanin waɗannan al'a'immatul arba'a guda waɗannan waɗanda suke shahararru al'imam eh, abu hanifa al'imam malik al'imam shafi'i الإمام أحمد بن هنبل رحمه الله كو الناس إذا أنتم بيجي أبن دبي سني بس يسيبن سني سيسيبن سني شيسا العلوي تكن مراكي السعود يكي تيوى فالكل من أهل المناح الأربعاء يقول لا أدري فكن متبعا dukkan waɗannan malaman guda hudu ina nufin al'immatul arba kowannensu idan an tambaye shi abin da bai sani ba sai ce a ban sani ba to ka zanto mai bin hanya irin tasu kai ma sai ka kubuta ka tsira in ka sani fa in baka sani ba shikenan idan ma qatalta shay'a ilman faqul bihi wala taqul shay'a alladhi anta jahilu ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب المقاتل in ka san ilimi faɗe shi amma karka faɗi abin da kai baka san shi ba dukkan wanda yake so a gan shi ya fito hakan sai ya bayu yana bada fatawa cikin abin da bai sani ba to wannan an samu mai makasassa an samu makasassa wayayyu masu ilimi nan take za su gane makareci ne shi kenan sai su rabu da shi abin da yake nema na girman duniya da kayan duniya sai zanto ya yi mai ya rasa inda wannan nema to ai ya sami sauki to abin da zai fuskanta kuma na azabar Allah na fushin Allah subhanahu wataala to da haka hatsari ne babban ربيعه بن ابي عبد الرحمن رحمه الله كما يند الخطيب البغدادي يكا وكيل التفص الفقيه والمتفقه لو ننسى وترانا الامام مالك بن انس رحمه الله يا شغو ورنسا sai كوكا كوكا shi yana kuka kuka mai tsanani sai ce ya rabi'a ne ya faru daga kana kuka ya yi tunanin wani abu ne na tashin hankali misali ko mutuwa ko wani abu dai haka sai ce waɗanda suke marasa ilimi sun bayyana a wannan zamani kuma sun fara fatawa ya ce waɗannan masu wannan fatawar bisa jahilci sun fi cancantuwa da kurkuku sama barayi domin shi barawo iya kaɗai ɓata mami dukiya amma su fa za su bata ma duniya da lahira gaba daya ne abul faraj abdurrahman bin ali ibn al-jawzi rahimahullah a littafinsa ta'azimul futiya yake cewa ka duba wannan fa ga tabi'ai da yawa a lokacin ga kaza ga kaza ke wannan magana to ina kuma ga zamaninmu wanda shi ibn al-jawzi dan karni biyar ne yace to ina ga zamanin mu yake wannan magana to sai mace ta ibn juzai mu kuma ina ga wannan zamanin namu kenan mu yan karni 15 wanda ilimin ba yake ayyub bin kaisan uh, as-sakhtiyani rahimahullah kamar yadda al-fasawi yaqub بن سفيان الفسوي رحمه الله يكاو للتفس المعرفة والتاريخ بإسناده إلى أيوب بن كيسان أكي تنبيس يا أبا محمد شين إلمي يا ويتا أولا زامن كوكما آآ آه. سيتي آآ آه. إلمي يا كارنتا أولا زامن أما كما زانتي يا يوه قل العلم wa الكلام al ilimin yayi karanci kore da gaske amma kuma zance ya yawaita yace amma zamanin baya sune ilimi yake da yawa kuma babu magana mu kuma yanzu ba ilimin sai zance sai da aure ilimi wannan fa ya bar duniya hijira tana shekara 131 yake wannan magana ina ga yau kuma saboda nuna yadda abubuwa suke ta taɓaɓɓarewa to da haka dan ana kiran ka malami ka naɗa kanka ka ce ba za ka yi karatu ba to wannan ka buɗe wa kanka ramin halaka kenan الإمام abu عبد الله bin muhammad bin hanbal حنبل shebani المروزي رحمه الله kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya kawo cikin sharafu ashabul hadith yake cewa ana atlubu al-ilma ila an adkhula al-qadar yace ni bazan gushe ba ina neman ilimi har zuwa ga in shiga kabari bazan gushe ba ina neman ilimi har zuwa ga in shiga kabari bazan gushe ba Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahimahullah kamar yadda al-Khatib al-Baghdadi ya kawo cikin al-Kifaya fi ma'rifatu usuli ilmi ruwaya da waninsa yake cewa ba za mu gushe ba muna neman ilmi mutukar mun samu wanda zai koyar da mu ما زلنا نتعلم ما وجدنا من يعلمنا مدن من سامونا زي بامو إلمي تبا زامو قشي بامنا نيما إلمي سفيان بن عيينة رحمه الله كما يندى الخطيب يكوى تكين الفقيه ولا yake tambayar almajiransu cewa kun san suwa suka fi bukatuwa zuwa ga ilimi sai suka yi shiru sai suka ce suwa ya aba muhammad hadhihi kunyatu sai ce su ne malamai su suka fi kowa bukatuwa zuwa ga neman ilimi eh yace domin su ake tambaya su ne makura idan lamari ya rikice mutane wa suke tinkara malamin? sai ka ce kuma a kai ba bukatar karatu ko sai dai in bukatar karatun ta taso za ka yi tafsiri ne to sai ka je ka duba ka cicciro eh, fatawa za ka amsa sai ka tattara ka je ka dudduba wanda ka gane ka gane wanda ba gane ba ka zo ka bayar ga larabcin bai gama isa ba ga tsoron allah shi ma bai gama isar mu ba daman tsoron allah yana isa bai isa ma'ana muna da rauni to haka ake ta tabar gaza da ragabza da suna ana yada ilimi sai a yi ta yada fitina da jahilci tsakankanin mutane to wannan hatsari ne wanda yake mai girma shi yasa al-hafiz ibn hajar cikin eh, fathul bari eh, kitabul ilm yayin da yake sharhin hadisin abdullah bin amr bin al-as wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim wanda manzo Allah yake cewa Allah bai dauke ilimi daga mutane daukewa gaba daya sai dai Allah yakan dauke ilimi ta fuskar mai dauke malami har da zanto bai bar wani malami da yake amsa sunan cewa shi malami bane sai mutane su riki jahilai a matsayin cewa sune shugabannin su na addini ta fuskar malinta su waɗannan jahilan sai a tambaye su su ba da fatawa ba bisa ilimi ba don haka su sun bata kuma sun bata sai yake cewa ibn hajar rahimahullah cikin wannan hadisin akwai tsoratarwa game da shugabantar da jahilai a mai da su malamai saboda abin da yake biyo ba na barna na bata addini to dole mutum ya yi kokari ya zanto al'alimin rabbani malami wanda yake na Allah malami na Allah shine kullum mai kokarin neman ilimi mai jajircewa ko mai kokarin dora mutane a bisa turuba ta shirya a bisa turba da za ta kubutar da su ta tseratar da su daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani abin ki da wannan shi ake bukata shi yasa ibn al-qayyim cikin annuniya yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi qurani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-'alim ar-rabbani jahilci cuta ne cutar ma mai kisa warakar wannan cutar ta jahilci abubuwa guda biyu wanda suna hada da juna littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu wannan shine maganin likitan da zai baka wannan maganin kuma ka samu lafiya ka samu waraka to shine ainihin malami wanda yake ar na Allah to shine walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba a wata qira'a bima kuntum ta'lamuna alkitaba ko bima kuntum tatrusun shine Allah ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahwu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تشيني لولا ينههم الربانيون والأحبار الأحبار جمع حبر كوكتي حبر لغتان أقول لغة الحبر أقول لغة الحبر kowanne daidai ne idan aka ce alhibur ko alhabru to shine malami wanda yake masani mai faffaɗan karatu to shi ake kira da alhabaru da alhibur an gane ba daga nan aka samu mai almahbar almahbar tawada da ake rubutu da ita domin malamin da ya kai malami to kaga lalle kuwa hannunsa ya yi aiki ne da alƙalami da kuma da tawada wajen rubutu an zai ce ne biro ko fansir ko wani abin da yake mai kama da haka magabata suke shi yasa al-hafiz ibn hajar kamar yadda al'alamatu sakhawi rahimahullah ya kawo a littafinsa Aljawahir jawahir wa durar fi tarjamati shekhar islam ibn hajar yake cewa muna ganin ibnu hajar idan yana ma feke alƙalami na rubutu kafin ya dangwala a tawada sai bakin bakinsa yana motsi ma'ana baya so wannan lokacin ya tafi bai ribace shi ba har ma yake cewa shi ibnu hajar inji as-sakhawi yake cewa kai shi yana mamaki a ce wai ga mutum kawai ya zauna ba abin da yake ina mamakin samuwar irin wannan mutum ma'ana ba wai littafi ne a hannunsa ba ba rubutu yake ba ba karantarwa yake ba ba tattaunawa yake da ƴan uwansa ɗalibai ba ko malamai kawai haka yana zaune shi kadai ba abin da yake ko ana hira ana ta labarai yana maki wa akwai irin wannan mutum mamaki yake in ji as-sakhawi to kaga malamai kenan malamai haka suke suna damuwa da ilimi to waɗannan su ne ulama rabbaniyun abul hassan alfali rahimahullah aliyu bin ahmad bin ali bin sallaka abul hassan alfali rahimahullah kamar yadda ibnu khallikan ya kawo a littafinsa wafayatul a'ayan yayin da yake tarjamar ashariful murtaba ali bin tahir wanda ya rasu tana shekara 448 ashariful murtaba to sai ka labarin shi abul hasan alfali yana da littafin jamharatul lugha na ibn duraid littafin larabci ne amma yana da wata nusuka jayyida mutukana to damuwa tilas matsala sai ta sa sai ya sai da littafin don a siyo abinci to da haka sai ya siyarwa da ashariful murtada aliyu bin tahir ya siyar masa to a bayan littafin sai ya rubuta wasu waƙoƙi ya rubuta wasu abayat da suke nuna takaicinsa game da rubuwa da wani littafin kuma dinare ba wai dinare ashirin ba ba talatin ba dinare masu yawa aka sai littafin to da shi a sharif al-murtada ya buɗe littafin sai ya ga waɗannan abayat din yana cewa alistu biha 20 haulan alistu biha 20 haulan wa bi'tuha وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون duyuni ولكن لضعف وافتقار وسبية صغار تستهل عليهم شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضمين yake cewa alistu biha 20 haulan wa bi'tuha yace na shaku da wannan littafin tsawon shekara 20 gashi kuma yanzu na siyar da shi laqad tala wajdi ba'daha wa hanini damuwa da takeici da kuka ya tsawaita bayan rabuwata da wannan littafin yace wa ma kana zanni annani sa'abi'uha walau khalladatni fi sujudi duyuni ban taba zaton cewa ni akwai wata rana da za ta zo zan sai da wannan littafin ba ko da ba su sukan da za su hau kaina za su kai a sana a kurkuku da ba zan siyar ba sai ce walakin li ba'afin waftiqarin wasibiyatin shigarin tastahillu alaihim shu'uni yace sai dai saboda rauni da kuma bukata ga kuma yara ƙanana suna ta kuka wanda hawaye na yana ta bayyana yana ta zuba a dalilin yanayin da suke ciki shi yasa na siyar fakultu wa lam amlik sawabika ibarati maqalata makawiyar fu'adi hazin yace saboda haka babu wani abin da zan mallaka face kawai wannan hawayen da nake zubarwa babu wani abin da ya rige mu don haka wannan magana ce ta wanda yake cikin damuwa yake cikin bakin ciki waƙar tukhrijul hajatu ya umma malikin kara'ima min rabbin bihin nazarin dace to yake umma malik ki fasancewa bukatu fa sukan fitar da ababen da suke masu girma masu daraja kara'im jam'u karimatin daga wanda yake mai mallakar su kuma alhalin mai mako ne mai tauri a ya ga sun fita amma yau da gobe kayata sai ta sa ta ya fitar da waɗannan abubuwa to abul hassan al to haka malamai suke Kullum da musu ilimi to kai dai ka san littafin da ya zanto ana rayuwar shi tsawon shekara ashirin. in dai ba haddace shi a kama. to an yi me an gama gane shi amma tana da haka ya siyar da shi din kuma yana jin damuwa yana jin takaici har yi wannan baitukan saboda sanin kima da daraja ta ilimi az-zabidi cikin tajul arus da ibn al-imad cikin eh, shadratul zahab da as cikin al muzuhir fi ulum al-lugha wa anwa'iha su sun ambaci cewa abu ali alkali wai shine abu ali alkali maimakon abu hassan alfali ta wannan galat kusure ne an gani? saboda shi abu ali alkali shine ismail bin qasim to shi ya rasu hijira tana da shekara 356 ya rasu to shi kuma ashariful murtada ali ibn tahir wanda ya siya ita jamhara din daga baya dawo da ita zuwa ga shi eh, abul hasan alfali shi kuma an haife ta tana shekara 355 kaga ya zama mai yana da shekara daya shi abu ali alkali ya rasu to ta ya kuma zai zama shi ne sai da masa eh kaga ba zai yi ba saboda ka abul hasan ne alfari to shi ne ainihin ainihin wal da kuma malami waɗanda suke masana alhiburu za mu ga ishtiqaq makagarsa macirarsa za mu ga tana dacewa da mai albahar an gane ba albahar da aka ce albahar mai ruwa mai yawa ruwa mai yawa shi yasa aka ce masa mai albahar idan aka ce al malamin da yake mai tarin ilimi to kaga al da albahar bahr idan ka da wannan ha'un ta koma tsakiya ka dawo da ba'un ta tsakiya ta dawo inda ha'un ya koma mai albahar din kenan to da haka malamin da yake mai tarin ilimi shi ake cewa alhiba alhaba shine an qaulihimul ithma game da maganar su ta laifi ta ƙarya da suke jinginawa ga wato ainihin bayi na Allah subhanahu wataala kaman a ainihin wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryama buhutanan azima saboda kafircinsu da kuma maganarsu ga maryam alaihis salam na ƙarya da ƙage da suka ƙirƙira wadda ƙage ne wanda yake a fili suka jingina mata sannan kuma da ƙarere da suke jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa su ‘ya'yan Allah ne masoya Allah ne wa ƙarfi yahudu wa nasara hannu abu na'ullahi wa hibba'u cewa su ne sha'abullahil muhtar cewa mu 'ya'yan Allah ne masoya ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa akalhim suhut da kuma cinsu game da abin da ya shafi haram wajen canja abin da yake na gaskiya sai a ba su abin duniya sai su canja shi yasa Allah ce wa akhadhihim riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'atna lil kafirin minhum azaban alima da kuma karɓar su game da riba alhalin kuma an hana su karɓar riba da kuma cin su game da dukiyoyin mutane ta hanyar barna ta hanyar zalunci ta hanyar da shari'a ba ta yarda da ita ba Allah ce mun tattalawa waɗanda suke hakan daga cikinsu wata irin azaba mai raɗaɗi shi ne wa akalhim suhud Allah ce bi isa makalu yasna'un wallahi ya yi muni abinda suka zanto suna aikatawa abdurrahman bin zaid bin aslam rahimahullah kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na abu jafar al-tabari bi isnadin sahih yake cewa bima kanu ya'malun da kuma bima kanu suna'un a labisa makanu ya ya'malun da kuma labisa makanu ya suna'un yace ce ɗaya ne anan yana nuni kan cewa wanda yake aikata laifi da kuma wanda yake da ilimi akan cewa wannan laifi ne bai hana shi ba to suna matsayin ne daidai wa daidai Ta fuskar zanto wasu sun aikata abin ki abin Allah wade a wajen Allah subhanahu wataala ah, duk da yake al'amalu da as-sun'a akwai bambanci ta fuskar su masu aikata laifin sai aka yi amfani da me labi isa makanu ya'malun sai aka yi amfani da al'amalu aiki ta bangaren kuma su malamai din masana da ya zanto sun kame bakinsu ba sa hana masu aikata aikin laifi cewa kaza laifi ne sai aka yi amfani da as-sun'u domin nuni akan cewa su aikin nasu ya fi muni akan nau'in can kamar yadda al'alamatu shokari ya yi nuni zuwa ga haka cikin tafsirinsa fatahul qadir haka jamaluddin al-qasimi shi ma nuni zuwa ga haka cikin mahasnul ta'wil domin idan aka ce al'amalu wannan ana nufin aiki kawai Eh, ya yi kyau ko bai yi kyau ba aiki ne gogaggen aiki ko ba gogagge ba al'amal amma idan aka ce a ma'ana aikin da yake tatacce gogagge to shi ya kira da mai da as-sun'u dan haka Jamaluddin kasimi cikin bahasun taurace saboda Allah subhanahu ta'ala dan ya nuna kaiwa mutuka wajen zargin su malamai yayin da suka yi shuru. wajen hana barna sai ya kira hakan da as-sina'a isa makaru yasna'un sai ya kira hakan a matsayin mai as kamar wani aiki da aka san mutum yana yi dinki yake me yake yi sana'arsa ce an san da ita to sai Allah ya kira su bangaren su da as-sina'a bai kira da al'amal ba domin nuni akan kaiwa mutuka wajen munin abinda suka yi shi yasa abul farat ibn jawzi cikin zadul masir yake cewa wannan aya tana daga cikin mafi tsananin ayoyi akan waɗanda suke barin yin umarni da kyakkyawa da kuma yin hani ga mummuna a shukari cikin eh, fathul qadir Ah, yake cewa wato malamai su buɗe jinsu ga wannan aya kuma su buɗe zukatunsu game da ita wannan aya domin ta zo da bayani wanda yake mai warkarwa kan cewa kame wasu wajen rashin yin magana ta fuska cewa abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne wajen rashin yin wa'azi da faɗakar da mutane da nunar da mutane abin da yake shine daidai cewa hakan la yusmin wa la yughni min ju bai sa ba kuma bai wadatarwa daga yunwa ma'ana ba zai kubutar da su ba don su ba sa aikin a'a wannan ba zai kubutar da su ba sai sun fito kuma sun yi bayani ya ce don haka halinsu ma ya fi muni ya fi tsanani sama da halinsu masu saɓon muni da haka sai ce Allah ya cikan malamin da ya tsaya yake umarni da abin da yake kyakkyawa yake hani da abin da yake mummuna domin ya tsaya da mafi zantowar farillar abin aka faranta masa ya tsaya da mafi wajabcin abin da aka wajabta masa in ji a shekari rahimahullah sannan ƙarshe sai addu'a cewa Allah ka sanya mu cikin masu umari da kyakkyawa da kuma hani ga mummuna dole sai an samu wannan sannan al'umma take daidaita take tsayuwa a gaya mutane gaskiya a gaya musu abin da ke shine addini ko da ya saba da son zuciyarsu shi yasa al'allama abu hayyan cikin al-bahar muhit yake cewa wannan gargadi ne da jan kunne da razani game da malamai wajen tsayuwa da bayyana abin da yake na gaskiya yace duk da yake wannan abu ne wanda yake saman mai a baya yace amma mu a zamanin mu inji Abu Hayyan malamin karni bakwai ba yake cewa to dai malaman zamanin mu da masu bautar mu na wannan zamanin dai to halin su dai sananne ne ma'ana sun ja bakin sun yi shiru yace sai dai kawai malamin mu Abu Ja'far bin Zubair inji Abu Hayyan yace to shi wannan yana da matsayoyi masu girma kuma ya bar gurabu waɗanda suke ababen yabo to shi ya tsayi wajen faɗin abin da yake na gaskiya yace don haka yake samun matsaloli ta ɓangaren shugabanni har hakan ma yake bayuwa zuwa ga wani lokaci ya kai ga arusa masa gida a kwace masa dukiya wani lokaci kuma ya bayi zuwa ga kokarin kashe shi sai ya kubuta ta hanyar ya gudu ya ce wani lokaci kuma hakan ya ma bayi zuwa ga an ɗaure shi an sa shi a kurkuku saboda tsayuwa da wajabcin gaya wa mutane abin da yake na gaskiya to dole sai an samu wannan al abu Abdullahi al kurkubi cikin aljamiul jamiul al-qur'an a tafsirin aya da take cikin suratu ali imran fadin Allah subhanahu wataala cewa innal ladina yakfuru bi ayati llahi wa yaqtuna nabiyina bighairi haqq wa yaqtuna alladhina ya'muru bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adhabin alim lalle wanda suke cewa ayoyin Allah kuma suke kashe annabawan Allah ba da haƙƙi ba suke kashe waɗanda suke yin umarni da kyakkyawa da a tsayar da adalci to kai musu bishara da wata irin azaba mai radadi to a ƙarshen wannan ayat sai ka wata magana yace malamanmu sun ce idan al'umma ta kiyaye abu uku to za su samu dukkanin alkhairi kominta zai daidaita kominta zai tsayi ya zanto ya daidaita ya kankama ya zanto ya inganta yace ya zanto matan wannan al'ummar zanto suna kokarin sa hijabi suna kiyaye sa hijabi ba sa fita cikin tsareci ba sa fita cikin tsareci yace kuma ya zanto malamai sun tsayu da al'amr bil ma'ruf da kuma annahi al munkar yin umarni da abin da yake kyakkyawa da kuma hani da abin da yake mummuna sannan kuma a samu adalci shi kenan magana ta gari, in an samu waɗannan abubuwan to shi kenan lamari sai da ta komi sai kyau to amma idan ya zama nan malamai sun zama maha'inta saboda kuɗai da buri da san tara abin duniya shugabanni kuma sun zama azzalimai da dole al'umma ta samu matsala irin halin da muke ciki a yanzu kenan to shi ne Allah yake jan kunne yake gargadi domin nuni a kan cewa wajibi ne idan kana cikin masu barna to lalle ka faɗakar da su ka nunar da su ka tsaya wajen yi musu wa'azi kan cewa wannan abin da suke barna ne amma a bisa salo na ilimi a bisa salo na ainihin annabtaka wajen magance barna ba a salo na zafin kai ba ko salo na hayaniya a salo na ilimi salo na annabtaka to in mutum bai yi wannan ba to kuma ya fada cikin matsala shi yasa hadisi ya tabbata na jarir bin abdullahi al-bajali wanda yana cikin sunani abi daud a kitabul malahim yana cikin sunan ibn majah a kitabul fitan ya zo mato ta hanyar cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal manzo Allah ya cewa bayan da za a yi mutum ya zanto cikin mutane sai zanto waɗannan mutanen suna aikata aikin laifi yana da ikon ya hana ya yi wa'azi sai ya ƙi to faci sai Allah ya game su da azaba gaba daya duk da shi ɗin baya yi amma Allah sai ya game su da azaba gaba daya a sakamakon ya yi shi kuma ya tabbata hadisin abi bakar da siddiq radiyallahu an wanda yana cikin jami'u tirmizi da Musnadin Imami imami ahmad bin hanbal Manza ga gace lalle mutane idan sun ga mummunan abu sai zan tuba su yi kokarin canja shi ba suka yi shuru. saboda su sun zama na kirki ba sa yi to Allah ya kusa ya game su da wata azaba daga wurinsa a yi kudin goro saboda haka wajibi ne a tsayu da al'amur bil ma'aruf da kuma annahi al-munkar wannan abu ne wanda yake wajibi kuma ita ce sifa ta wannan al'umma din al'ummar annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ta fifita akan ragowar mai al'ummomin da suke kafinta kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nas min ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum al fasiq to shine laula yanhahum ar rabbaniyun wal ahbar an qawlihim al-ithma wa akalihim as-suhur da bi isma kanu yasna'un shi yasa ad dhahak bin muzahim kamar yadda yake cikin jami'ul bayan na abu jafar al-tabari bi isnadin sahih yake cewa babu wata aya daga cikin ayan alkur'ani wadda ta fi tsorata ni ta huban tsoro irin wannan ayar idan muka zanto ba ma hana mummunan abu in ji abdullahi bin musahib rahimahullah kuma ka ya zo ma daga abdullahi bin abbas cikin jami'ul bayan shi ma ya faɗi magana kwatankwacin magana shi abdullahi bin muzahib sai dai ya zo ta hanyar khalid bin dinar shi kuma lam yasma' min bin abbas akwai inqita don haka bai inganta zuwa ga shi bin abbas ba to amma ko ba kuma ya nuna maka ne matsayin tsayuwa da wajabcin kiran mutane zuwa ga abin da yake daidai umarta su da kyakkyawan abu su aikata hana su mummunan abu to an nuna mun cewa lokaci yayi ayar kuma akwai ragowar bayanai gobe sai mu dora insha Allah wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah jazakum بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد mai tambaya na farko malam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam jiya an yi bayani kan halaccin eh, karatun alkur'ani ga mai janaba da kuma mace mai al'ada to yaya shiga masallacin sufa alhamdulillah rabbil alamin wasallatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in eh, amma ba'd eh, lalle jiya mun yi bayani kan batun cewa mai al'ada ko mai janaba idan bukata ta bayu ya dauki alkur'ani ya karanta ya halatta ya dauka saboda dalilai da suke nuni akan haka kuma saboda rashin abin da ya tabbata kan cewa bai halatta ne kuma shine abin da al’imam ibn al-munzir shi ma tafa kai cikin littafinsa al haka ibn hazamin zahiri cikin al-muhalla bil asar to shiga masallaci kuma ga mai al'ada ko mai janaba wannan ya halatta babu komai hadisin da ya zo cikin sunani a eh, abi dawud hadisin aisha radiyallahu anha cewa manzo ce wai inni la uhillu al-masjida li ha'idin wala junub ni ba na halatta shiga masallaci ga mai janaba ko ga mai al'ada hadisi ne da'ifi bai inganta ba bai inganta ba kuma eh, inda ma ya inganta to zai ɗauki cewa ba na halatta zaman masallaci ga mai al'ada ko ko mai janaba sannan zai ɗauka kuma na ihtimalin na daban to balle kuma bai inganta ba sannan kuma ya tabbata hadisi cikin sahih bukhari da sahih muslim ruwayar al'imam muslim cikin sahih muslim wata mata ta kasance tana kula da masallaci a ciki take zaune a masallaci saboda tana share masallacin tana gyara shi sai ta rasu to su sahabai suna gani wannan aiba sai sun sanar manzo Allah ba kawai eh, faka annahum sagharu amraha da kawai suka ma aka mata wanka suka mata sallah sai manzo Allah ya tambaya ina wancan ko suka ce ai ta rasu sai manzala ce to me yasa shin ba za ku sanar da ni ba ka sai ce ku nuna min kabarinta aka nuna manzo Allah kabarinta ya tsaya yayi sallah gareta sannan ya ce lalle waɗannan kabarukan suna cike da duhu amma yanzu Allah ya haskaka su gaba ɗaya saboda wannan sallar da yayi to kaga mace ce a masallacin take zaune kuma ba tsohuwa ba lalle ku za ta yi al'ada wani lokaci wani lokaci ma za ta yi mafarki sannan kuma gashi ya tabbata sahabbai suna kwana cikin masallaci su yi bacci har ma al'imam bukari ya kulla babi akan haka cikin sahih bukari cewa ah, babun naumur rijali fil masjid babun naumur rijali fil masjid kaga bai ce naumun sibiya ne ba naumur rijal mazaje kenan babin da yake bayani akan baccin mazaje da kwanan su a cikin masallaci abdullahi bin umar yake cewa na kasance ina kwana a masallaci ina goro ba na mace to kaga dole wata za a yi me za a yi mafarki za a yi mafarki ga kuma wancan hadisi da muka ambata a jiya na Aisha wanda yake cikin sahihi Muslim manzala ce shiga masallaci ke dauko min abin sallah dar duma tace ai ina al'ada ya ce ai al'adar ba a hannunki take ba ta shiga ta ɗauko wasu za su iya cewa ai kafar ta sa ciki ta ɗauko kuma shigar da kafa ɗaya bayan cewa ta shigar da jikinta gaba ɗaya to me yake wuli akan cewa kafar ta shigar ko kuma shigar da kafar ta ba wani ɓangaren jikinta ba ne me yake wuli cewa ita wannan kafar hukuncin al'ada ita ya ya ya ya ya fita daga ita sai ga ragowar jikin babu don haka a takaice dai ya halatta mai al'ada ko mai zama za ta iya shigowa cikin wato ainihin masallaci wannan babu komi a kai wallahu alam na mai tambaya na gaba malam ya ce da raka'a biyu da raka'a hudu wanne fi falala ina tsammanin yana nufin sallan tarawihi da a yi raka'a biyu a yi sallama da kuma hurhudu a yi sallama wanne fi falala a duk wanda aka yi daidai ne ya tabbata na Aisha cikin sahih Bukhari sahih Muslim ta ce manzo Allah yakan yi hudu sannan sai ya zauna ya tahiya ya yi sallama sai kuma ya ƙara yin hudu eh, da tahiya ɗaya sai ya zauna ya yi sallama an gane sannan kuma gashi ya tabbata hadisin abdabin umar wanda yana cikin sahihin bukhari sahih muslim cewa salatul laili masina masina sallar dare bi bi biyu sai aka tambaye shi abdabin umar kamar yadda yake cikin sahih muslim cewa mai ma'anar bibbi sai ce an yi sallima fi kulli ya yi sallama ne yayin da ya raka'a biyu da yayin da ya raka'a biyu sai ya sallama na ga kowanne kai ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wallahu a'lam mai tambaya na gaba yace malam za a iya cire wa shago zakka shagon prohibition na za a iya cire zakka wa shago na prohibition E za a iya cire masa matukar kudin ya kai nisabi na zakka eh, idan kudin da aka yi ciniki ya kai nisabin zakka to sai a cire tare da lissafin kudin kayan cikin an gane to sai a ainihin fitar eh, wajen fitar wakon ba wai shiradi ba ne sai kudin ya shekara ba shiradi ba ne an gane shi yasa a uh, mazhabul imam uh, uh, abi hanifa da kuma al-imam shafi'i da al'imam imam ahmad bin hanbal sun tafi kawai akan abin lura game da kuɗi idan to ya kai nisabi ya kai adadin da sai ya kai ake cire masa zakka in ya kai wannan adadin to magana ta riga ta kare za a iya cirewa a kowane lokaci saboda hadisin al-abbas bin abdul muttalib wanda yana cikin sunani abi dawud da jami'u tirmidhi da sunan ibn majah wanda a shekul albani rahimahullah cikin eh, irwaul galil fi takhrij ahadisi manar sabil ya hassana shi ya nemi izinin manzon sallam ya ba da zakar dukiyarsa kafin dukiyar ta shekara sai manzon Allah ya ba shi dama sai manzo Allah ya bashi dama to al-imam malik shine yake ganin cewa idan dukiyar ta kai nisabi sai ta shekara sai da shi ma ya ce idan ya zama na abin da ya rage din kadan ne kafin ta shekara to zai iya bayarwa kamar yadda yake cikin al-mudawwanatul kubra saboda haka hadisin abdullahi bin umar wanda yake cikin sunan abi dawud da jami'ut tirmidhi da sunan ibn majah cewa babu zakka har sai shekara ta kewayo kan dukiya wannan yana bayani ne akan batun cewa nunin wajibi wajibi ne ka cire zakka to shine nunin cewa ba ta wajaba ka cire din sai ta yi mai sai duke ta ta shekara amma kafin shekara za ka iya cirewa an gane? haka asar na abubakar ne siddiq wanda yake cikin musannaf na abdulrazak bin hammam as-sanani to dama ana maganar shekara dama abin da ya shafi kuɗi ne amma abin da ya shafi amfanin gona abin da ya shafi dabbobi wannan ba batun me ba batun shekara ko abin lura shine me nisabi din ka inda nisabin ya kai cirewa za ka yi amma a batun kuɗi wannan shi ake magana shekara to shi ma kuma ga abin da yake daidai cikin zantukan malamai wallahu a'lam Eh, zai taimaka mutum abin ah, da zai taimaka mutum abu na farko shine abin da abdullahi mubarak ya faɗa kamar yadda yake cikin jami'u bayanin ilmi fadli na ibnu abdulbar annamari da isnadin sahih abu abdurrahman abdullahi mubarak cewa awwal ilm anniya farkon mataki na samun ilimi shine anniya nufatar Allah da neman ilimi domin wannan shi yake eh, babban jigo na me na mutum ya jajirce ya tsaya duk wahala ba ta sami ba ya ja ba ya karaya saboda Allah yake nufatar shi yasa abdurrahman bin yusuf bin khirash kamar yanda az-zahabi ya ambata cikin al-ibar fi khabari man ghaba wasu kuma sukan ce fi khabari man aba yake cewa abdurrahman bin yusuf bin khirash cikin neman ilimin hadisi sai da ya shafi tsarin sa sobiyar saboda wahala saboda wahala ba ruwa zai rasa rayuwarsa kawai sai ya fitsari sai ya tara sai ya sha larura kuma ta bari zuwa ga ya halitta sha ne to ahabat ra'if ɗaya ne daga cikin eh, al musulmi yake ba da labari a littafinsa albawa batu sauda ce an sa su a kurkuku wahala ta kai wahala ishirwa ta kama su shi fa wannan saboda gwagwarmaya kawai zanga-zanga da waye shi kuma wancan dan hadisi kaga akwai munci wanne ya fi cancanta da ya sha wancan dan neman hadisi tunda wannan ko shi dan gwagwarmaya ne harakiyun ya ce ai sai na shafi tsari na ya ce da na shafi tsari masu nan ji ban tunanin yadda zan ji shi hamaman masu nan ji ba yadda nake zata ba ya ce haka na sha na kashe shirwata da fitsarin kansu wuya kenan amma kai da yake yanzu ruwa ya wadata kana gani ka wannan zai yi kuwa amma shi kuma ya yi yayi to niyya a tsarkake niyya a nufaci Allah shi ne abdurrahman bin nasir a said yake fada cikin almanzumar ta tafi cewa wani ya shartun li lisa'ir amal bi has-salah wal lil amal idan niyya ta yi kyau to aiki sai zanto yi kyau shi ma ya inganta in ta kuma aiki sai zanto ya baci آه، السيوطي رحمه الله تكين ألفية آه، تاسا آه، يكيتي و وأشرف العلوم علم الأثر فصحه النية ثم طهر قلبا من الدنيا وزد حرصا على نشر الحديث ما في دوكا كور علمي cikin ilimin shine ilimin hadisi da ka inganta niyyarka ka tsarkake zuciyarka daga abin duniya sannan kuma ka a akan yada hadisun dole a samu niyya ce a niyya ya ce ah, al-istima' sannan kuma sauraro mai kyau yayin da malami yake baka ilimi ya zanto ka ba da sauraronka ka yi shiru kana sauraron abin da yake gaya maka ce sannan abu na uku shine thumma al-fahm sannan ka yi ƙoƙari ka fahimci karatun da ake gaya ba. ya ce abu na hudu sun malhibzu sannan bayan ka fahimta sai ƙoƙari kuma ka haddace abu na biyar sun mal'amal bayan ka haddace kuma sai ka yi ƙoƙarin ka yi aiki da abin da ka haddace ne abu abdurrahman as-sulami kamar da yake mukaddima ta jami'ul bayan na abu jabal tabari da kitabu fada'il qur'an na abu ubayd bi isnadin sahih yake ce wanda suke koyar da mu alkur'ani irin su abdullahi sa'ud irin su usman bin affan suka ce in sun je gaban manzo Allah ba sa wuce ayoyi goma har sai sun fahimce su sun gane me ayoyin suke nufi sun yi aiki da su sannan za su koma wajen manzo Allah ya kara musu wasu ayoyin guda goma yace abu nahida thumma nashr sannan kuma sai ka yada ilimin to a yada ilimi yana daga cikin me yana daga cikin aiki to amma ya kara warewa domin nuna mahimmancin kuma me yada ilimin tun ne zama ga magana akan me al'amru bil ma'ruf da kuma annahi anil munkar to idan ɗalibi ya samu wannan to shikenan magana ta kare batun kuma abin da zai taimaka masa wajen rike abubuwa aka to an tambayi al-imam abu abdullah al-bukhari kamar yadda ibnu abdulbar Namari ya ambata cikin jami bayanin ilmi wa fadl ya kawo shi haka akan tabbai imam doka cewa mal balazur mal balazur ah, al balazur fi lugatul arab shine kaman kace maganin hadda maganin hadda kamar yanda ah, az-zabiri cikin tajul arus in ka koma madda din za ga yace shine mai samaratul fahm ribar abin da ka fahimta shine mai haddacewa abin da zai taimaka maka haddace ka gane haka al-azhari cikin tahdhibul lugha aka tambaye imam bukhari to me maganin hadda zai sa na rike abubuwa sai ce idamatun nazari fil kutub min adama yudimu idana dimantan nazari karatu ka aure littafi ya aure ka to wannan sai ba kwakwalwarka ta zanto tana aiki saboda ka duk abin da ya shiga sai ya zauna amma ya zanto baka da dangantaka da littafi sai in azumi ya zo za ka yi tafsiri sai ka fara karkaɗe ƙura kana tambayar aina maka kwana ne bara ko sai za ka zo ka ba da darasi na littafin riyadu salihin ko bulukul maram sannan in ranar ta zo za ka buɗe ka duba hadisi na goma za mu tashi to ka duba kaza ka duba kaza wanda ba za ka zo malami ba saboda ka baka baiwa ilimin haƙƙinsa don haka ba zai zanto tare da kai dole sai ka mai da ilimi sana'a mai sanya nemi kuɗi ba tsayawa yake ba duk wani sababin da zai bayar kuɗin ya taru ai rikarsa yake kama shi yake to ina kuma ga ilimi wanda ya fi kuɗin ma wahalar samu to idan mutum ya jajirce sai ya abin nan sannan kuma babban abin da zai taimaka mutum ya zanto yana rike abubuwa shi ne nisantar ayyukan samu nisantar ayyukan samu shi sa waqi' bin al-jarrah kamar yadda yake cikin rawdatul uqala ta ibn hibban da shu'ab iman na abi bakr al-bayhaqi yake cewa wani lokaci mun kasance muka neman taimakon haddace abu ta hanyar yin azumi sai mu dauki azumi dan mu haddace abu kawai shi ya sa ali bin khashara kamar yadda yake cikin shu'ab iman na al-bayhaqi bi isnadin sahih yana fama da matsala ta rashin rike abu sai ka cewa shakautu ila waqi'in su a hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurul lahi la yu'tahu as na kai kuka na wajen waqi' ibn jarrah saboda munin haddata sai ya shirye da ni zuwa ga bar aikin sabo domin ilimi haske ne ba a ba da haske na Allah kuma ga wanda yake mai aikata aikin sabo ilimi kuma haske ne ali bin khashara wanda sikatun ne min sikana daga cikin rijal na imam muslim da imam tirmizi da imam nasa'i malamin su to shine ya kai kara wajen wakili ba wai imam shafi'i ba amma dai imam shafi'i ake ambatawa ka dauka hatta littafi irin su al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-da'u wad-dawa na ibnu kazaga suna jinginawa al-imam shafi'i amma bai tabbata cewa shine ba wanda ya tabbata shine ali bin khashara kamar yadda albai haƙiƙa da isnadinsa sahihi a littafin shu'abul iman duk da yake al'imamun shafi idin ya karɓi ruwaya ga waki kamar yadda yake a kitabul um a kitabus sadaqat yace na waki amma dai ita wannan matsala ba shi bane ali na kasharan an gane to wannan zai taimaka mutum ya zanto yana rike abubuwa yana gaggane su amma an ka zanto ka kalli wannan kana sha'awarta ka kalli wannan mota ta wuce iri kaza ka yi sha'awa ce ina ma kai ne wani ya saka riga ka yi sha'awa wannan rigar ta birge ni ko kaza ko kaza ka zanto kana eh, yawan sha'awar kowace mutum in kanta sai ka yi sha'awarta to wannan Allah zai fita daga lamarinka ba da za a ilimi ya zauna a cikin ka ba zai yi ba sai da a yi ta dabaru dai haka a samu akwaci kai kawai shi wannan shi na'am سبحانك اللهم بحمدك نصرت إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين